duk da akwai bayanai da suka nuna tana ma bacci da sauransu ko za ki iya dan yi mana karin bayani kan yaya kuka raske mutuwar tata to gaskiya jiya da daddar muna tare da ita lafiya amma dama tana fama da mura chronic mura sosai tana damunta don numfashinta ma da kyar take amma a haka take harkokinta tana wannan murar to sai zamana yau da safe bayan an tashi da asuba an yi sahur koma wannan da ta yi to bata farka ba sai karfe ɗaya sai aka zo aka ce min in zo momi bata fito ba sai muka taso muka zo aka yi ta buga kofa shiru na buɗa na karya net na tagarta sai na gano ta a kwance ko motsi bata ba sai na ce ta rasu sai yaro ya zo ya balla kofar sai muka shiga sai muka tara tara su an yi babban rashi abin baya misaltuwa ba sai da zan kwatanta abin ba yadda na ji wasu wannan ubangiji Allah ya gafarta mata Allah kai haske kabarinta kina daga cikin waɗanda sun jima kwarai da gaske a wannan masana'anta ta Kannywood an jima ana hulɗa da ita Hajiya Saratu gida da su ah, da me zaki fitina ta ina tana ta wurare da yawa saboda mun daɗe da ita a masana'antar nan sannan ma fim ɗin da muka yi da ita ma ba zan ma iya tana su ba suna da yawa ta fito a babata a yata a uwar miji da sai sauransu ne so mun yi mu'amala ta arziki da ita ta sadda haka haɗu za a yi mu'amala ta arziki ta tambaye ka 'yan uwanka 'ya'yanka kowa da kowa ta tambaye ka so akwai fuskantar juna da mutunci da mutuntawa da daraktan mu da ita in dai tana location za ka ga tare da ita har na zo ma Allah sa na abu daraktan na yi da shi na rubutu duk sanda da kan sai ta ce ni yata nake tambaya bana tambaya kowa ina wannan yata wata darakta shi nake tunata gaskiya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya fi sabilillahi ba zan iya tuna yaushe na ji mutuwa da ta girgiza ta tayar min da hankali irin mutuwa an ta sarauta ba saboda ko jiya ma ni sai da na sa abu a status sai da ta yi magana to ban kawai dai abin ya zo min wani iri na ji shi kamar gaske kamar ba gaske ba to amma ba abin da mu ce sai dai mu ce muna santa amma san da Allah subhanahu wataala yake mata yafi muna mata addu'a da fata alkhairi Allah ya sa ta huta an ɗau lokaci ana tare a masana'antar kanewood da me kike tunawa da ita a masana'antar wallahi ni gaskiya abin da zan dade ina tunawa da ita shine cika alkawari da magana daya da gaskiya da kuma san zumunci saboda duk abin da zaka yi na alkhairi in ka kira ta za ta zo ko ma baka kira ta ba in dai abin da ya shafe ta ne ya ga ya kamata ta zo a matsayin zumunci za ta zo amma duk abuna duk abubuwa na al'amura na da nawa da na jama'a da yawa tana zuwa kuma in ta ce za ta yi za ta yi to tana da magana ɗaya kuma ba ta shiga abin da ba ruwanta tana da kirki tana da ma'amala Allah ya gafarta mata wani fim za ki tuna wanda kuka yi tare wallahi ko awa goma sha shida da na duba ba ta yi da postin din wani sin da muka yi wani fim ne da ita ba muka fito a matsayin ya da uwa ta fito a matsayin babata so ni mun yi fina-finai da yawa da ita mun yi zumunci sosai to fina finai da yawa gaskiya amma yanzu haka a page ɗinta last video last post ɗin da ta yi bidiyon sin ɗin ni da ita ne muka yi fim ɗin ta fito a matsayin babata Allah da ya gafarta mata Allah kyauta namu zuwa